karatu na littafin akhbari ko ahalari kamar yadda mutane suka fi sani na babban malamin nan ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka shuɗe kuma malamin da ya daɗa taimakawa wajen hayayyafar da mazhabar al'imam malik musamman a ƙasashen afirka da ƙasashen larabawa shine sheikh al'allama abdurrahman al-akbari wanda kusan na san kowa ya san wanda littafi ko mutum bai karanta ba to yana ji ana maganarsa littafi ne wanda ya kunshi takaitattun abubuwa kuma cikin sauƙi bi ma'ana ko da yaro karami ne ake koya masa zai iya fahimta ba tare da wata babban matsala ba to shi yasa zai yi wahala a ce a da mutum ya halarci makarantar islamiyya ko ya sauke karatun qur'ani ko da karatun duku ne yana zaune a cikin musulmi ya tashi cikin musulmi a ce har ya girma ya zama bariki ba tare da ya san wannan littafi ba yana da wahalar farin amma yanzu da yake hidimomin duniya sun yawa ana gagara cewa akwai talabijin da rediyo da menene shi mutane ba su damu da su ɗauki littafi su je a karantar da su ba tunda kowa yana ganin cikin arha ko a masallaci ma zai iya samun ilimi wanda kuma akwai gyara cikin wannan duk lokacin da nake da hali to kai kokari ka yi amfani da halin ka tun ka da rakin hali ya same ka yana da cikin abin da annabi ya ambata kamfin bi kamfin abubuwa guda biyar ka ci kafin abubuwa guda biyar su zo su rufe ka abubuwa guda biyar na farko su ne suke da suke ba da dama ko suke da alheri ko suke da sauki biyar din da za su biyo baya ba su da daɗi don za su hana kawar wala ne su hana ka ci gaba amma a lokacin da ka ci nasarar guda biyar na farko to idan guda biyar na biyu sun zo sun same ka ka gagara aiwatar da wani abu Allah subhanahu wa ta'ala zai baka lada Allah ba zai hana ka ba domin saboda an san lalura ce ta sanya ka baka ci gaba da wannan al'amari ba gaba mutumin da kwata kwata shi bai fara ba ko bai koma ba wannan ba ya cikin lissafi don haka ra'ayi hali ko da mutum ba zai samu kayan da zai je gaban malami ya doki littafi ba lallai na faɗa muku cewa yana da muhimmanci kwarai da gaske mutum ya rinka saurarawa musamman ga karatun da zai amfane shi ba na waɗanda yake zai shiga rudani da da rudu ba karatun da zai amfane shi domin ya je lahira in aka yi masa in ya je lahira aka yi masa tambayoyi to zai samu ya kubuta amma in ba haka ba gaskiya mutum da sha wahala kwarai da gaske ko da ya je aji sau nawa ne kuwa ko da ya tara mata da yaya nawa ne ba ruwan Allah da wannan wala taqum alayka laka bihi ilmun إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا saboda haka dole ne mutum ya nemi ilimi akan abin da zai aikata musamman al'amarin addini tunda al'amarin sana'a baya yi ba tare da ya nemi ilimi ba to bai kamata bangaren addini kuma ya masa ba saboda haka wannan littafi na al'afdari littafi ne mai muhimmanci saboda sauƙinsa da kuma takaitawarsa sannan kuma kun san da yake lokacin da aka zo ana da abin nan mun tashi mun gino akan masaban al-Imam Malik ibn Anas Imam Mujahid Hijra bayan masaban al-Imam Malik ibn Anas akwai masabobi waɗanda yake bayan masaban Imam Malik akwai ma wanda suka riga Imam Malik kaman masaban al-Imam Abi Hanifa al-Imam Abi Hanifa masabar da kari da masabar al-Imam Malik domin ya girmi Imam Malik ne ka ba ku ba to bayan masaban al-imam abu hanifa akwai masaban al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala sannan akwai masaban al-imam ahmad bin hanbal to waɗannan guda hudu su suka shahara amma bayan kuma akwai masabobi menene ake nufi da masaba shine malamai za su yi karatu in suka yi karatu fahimta su ta kasance kusan iri ɗaya wannan ita ake kiranta masaba saboda haka za su yi kokari su kare fahimtar su da qur'ani da hadisi to malaman da suka zo suka karantar da al'umma musamman a Najeriya ko a arewacin Najeriya da daman su sun fito ne daga ƙasan Maghrib abin da ake nufi da Maghrib bangaren wajen Morocco su Tunisia da sauran ire su sannan da malaman da suka fito daga Misra ƙasan Misra mafiya yawan su suna bin makaban al-Imam Malik ibn Anas sa su dangaro mana da littafan da malaman mazhaban malikiya suka rubuta amma wani abin mamaki in kai nazari sosai sai ka fahimci cewa a cikin malaman kuma akwai waɗanda yake su ba mazhabar imam malik suke bi ba amma kuma sun gangaro mana da waɗansu littafai na addini kamar tafsirin jalalai tafsirin jalalai na al-imam suyuti abdurrahman as da kuma al-shaykh abubakar al-mahalli ko jalaluddin suyuti da kuma jalaluddin abubakar al waɗannan malamai guda biyu su suka rubuta littafin tafsirin jalalain yasa ake kira tafsirin manyan malamai guda biyu wanda ya fara rubuta ne abubakar al-muhalli ya rubuta izo talatin da ya tafsiri a takaice sai Allah ya masa rasuwa shine babban almajirinsa al-imamu suyuti ya karɓa shi kuma ya yi tikita bayan yana da kuma littafan sa guda biyu daban wanda ya rubuta yasa ake kiran tafsirin tafsirul jalalain saboda malaman guda biyu ne suka rubuta da malami da sa kuma dukkan su masaban al-Imam Shafi'i suke Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahimahullah ta'ala to sai san tafsirin shi yayi yawa kusan a arewacin Najeriya ko ma Najeriya gaba ɗaya tafsirin da ya biyo bayan ku shine diyaqu tawi fi ma'ani tanbiyi na Abdullah ibn Fawde ya zo ya rubuta mujalladi guda hudu wanda ya yi amfani da tafsirin jalalaini don ba domin jalalaini ba da shi ma ba zai yi rubuta haka ba amma ya hada da waɗansu bayan ka kuma aka samu raddul azhar ila ma'ani qur'an na shek abubakar mahmud bayan ka kuma to babu wani littafin tafsiri fi ma'ana wanda dai dan Najeriya ko dan arewacin Najeriya ya kuka eh. babu sannan idan ka ɗauko mawafa ta al'imam malik da mudawwana ba ta shahara ba saboda tana da yawa mudawwana fil kubra amma mawafa ta al'imam malik ita ta yi shahara sai dai manya-manyan malamai su suke karantawa shi yasa a lokacin da littafin ahalari da risala da ibiya suka shigo arewacin najeriya ko suka shigo Najeriya gaba daya da lokacin muwatsa ba su shigo ba balle mu zama madarar ba. amma a ainihin kasan Andalus an samu Yahaya ibn Yahaya Laifi al andalusi wanda shi ya je yi karatu a wajen Imam Malik ko da yake ya samu karke ne na rayuwar Imam Malik sannan ya dauko muwatsa ya zo da ita kasan Andalus daga nan kuma ana cikin tafiya aka zo da ita kasan Mitra. daga kasan tura kuma sai mu fama ne ke shigo nan ya zai ka ɗauko littafin muwafa za ka samu babun jarinta ne ake samu a'a akwai sharhin al su suyuti shi masaban sa masaban al-imamu shafi'i ne amma ya ji ya nemi ilimin muwafa ya karanta kuma ya yi mata sharhi shine wanda ake karanta isabul isabul fa ko da yake shi wannan yayi abin nan ne takaitaccen tarihin al-imamu malik ne tanwirul hawari tanwirul hawaris shine wanda ya shahara a Najeriya to wanda ya yi tafsirin jalalaini ya kammala shine ya yi tanwirul hawaris ya yi karfi a takaice kuma a masabar malikiya gaba daya ba su wani babban littafi da yake gaba da motsa sun shi ne littafin hadisi littafin fikihu kuma littafin hafa mujawwarat al-kubra ta imam sufanun as-sannuhi ita ta ce wannan littafi na mudawwana wato ya ce muwatta yawa amma kuma fatawa ce wanda ana tambaya ana ba da amsa ana tambaya ana ba da amsa ka ko ba za ka hada da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba don hadisin manzon Allah shine ke kan gaba to da yake waɗancan manyan tabai ne shi ne aka fara da yan kanana kafin a je manya amma sai dai yana da kyau a sani duk waɗannan littafin in ka tara su da malamai ne daban-daban kuma kowa yana da gagara ya karanta kowane irin littafi inda na addini na addinin musulunci yana da gagara yana da yanci ya karanta ko da malamin da ya rubuta makabar su ba ɗaya bane ko da malamin da ya rubuta aqidar su ba ɗaya bane sai dai inda ake samun bambanci shine duk inda ya daidai za ka goyi bayan su inda kuma ya yi kuskure za ka yi masa gyara ko da kuma haifin ka ko da mahaifinka ne balle kuma a ce ko malaminka balle kuma a ce malamin ka to wanda aka samu kuskure dole za a yi gyara ce eh wannan waje ya saba ko kaza amma na iya samu sabanin fahimta za mu karanta hadisi guda ɗaya ne fahimta wani abu daban wannan ya fahimta wani abu daban idan matsayin mu iri ɗaya ɗaya ne to ba wani malamin da zai yi hukunci ya ce eh kai na ka ya fi daidai kai na ka akwai kuskure saboda dalilin kaza da kaza inda yi mu da ne sosai mai tafiya haka har zuwa lokacin da za a samu wani shi ya fahimta ya ce oh na wani shi ne daidai da kuma karin da dinai wanda shi ga wani da san waɗannan da ba kai kuma naka akwai kuskure a ciki saboda waje kaza da waje kaza don babu son zuciya ciki ni sai in ajiye na wani dauki na wancan ko da na daɗe ina karantar da fahimta ta saboda haka littafai da dama za ka ga ana ba su za ka ga ana ce akwai kuskure waje kaza in ya saba wa abu kaza to wannan dole ka yarda da shi ba baka yarda ba za ka shiga cikin fitna manzo Allah ne kawai baya kuskure amma a zamanin annabi kuma akwai kawai duk zai ce kaza su ce masa kaza ko su ce masa wahayi ne in wahayi ne ba mu da ja amma in ra'ayi ne kawari ne to kuma muna ganin abu kaza don a cikin sahabbai akwai wanda suka girmi annabi akwai wanda suka fi experience a waɗansu bangarori na rayuwa saboda haka shi yasa yake saurara musu yasa Allah yake fa bima rahmatin min Allah linta lahu ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين saboda haka manzon Allah yana shawari da su amma wajen wahayi ne wannan kan babu shawara وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم in dai wahayi ne kuma kana ta kare ko da mutane ba su fahimta ba dole su yi amma in wajen shawari ne annabi ya kanta kawo shawarin kuma idan suka faɗa zai yi wahala shi ya duki nasa a sai dai ya duki nasu daga cikin shawarwarin da suka bayar zai sauka ya za ka duk girman ka duk hankalin ka duk natsuwan ka duk matsayin ka in kana son al'amarin ka su daidaita ko ka nemi shawari ma kaba man istashara wa ma nadima man istakhara duk wanda yayi shawara ba zai tabe ba duk wanda yake istikhara ba zai taba yin nadama ba saboda haka in dai kana shawari kana istikhara to za ka samu sauƙin al'amari al-imam malik rahimahullahu ta'ala lokacin da ya je ya gabatar da aikin haji sai ya tsaya a kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake man arafani faqad arafani wa man lam ya'rifni fa ana malik ibn anas wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma ni ne malik ibn anas tunda lokacin suna sa yawa kusan ko ina har ana cewa la yusha wa malik bil madina hmm. la yusha wa malik bil madina shi bai yawo sosai ba a madina ya zauna amma labarin ya fito ko ina wala ka yake wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba ni ne malik dan adam yake maganan kowa kullum zo min qawlihi wa yuratu kowa ana karban maganar sa ana mai da maganar sa zaka iya karba zaka iya mayarwa kowa yi duka yake shugaban kasa ya yi jawabi jiya amma martanin da yake mayarwa yana da yawa eh ni ban san ma yi jawabin ba sai daga baya kai kin ma ya yi jawabi an cire subsidy na mai idan ma abin da muka faɗa kenan kan mutane su dauka cewa ba za su karba sai an fitar kuma nan gaba wallahi da iskan da muke kaza za a iya sai sai ta sai an sai sai kuma ba sai sai ta ba ya air shi sai Allah ya dauka saboda haka maganan kowa za ka iya karba za ka iya yake illa sahiba hadal kafa. banda ne ne wannan kabari shine ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da dai kuma aka kuma rasulu fa kuzo wa ma la hawkum an tufanta to nayi wannan kida ne don mu gane cewa idan muna cikin karatu muka samu wani hadisi ingantacce to za mu yi bayani akai. ko kuma ayi. ko kuma muka samu wani hukunci ya saba ma abinda da wasu malamai suka faɗa to nan ma insha Allah mun sani za mu faɗa in kuma ya saba wa hadisi kai da nan ma za mu faɗa to kaga in sabanin malamai ne wannan sai ka dubi wanne ne dan dama dama amma in ya saba wa hadisi ne wannan kan dole ka ajiye naka ka dauki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yake muktasarun akbari للشيخ العلامة عبد الرحمن الأصبري في مصحف الإمام مالك من يرد الله به الخير يفقهه في الدين وإن شمه رشدا وأنا حديث شريف وأنا ما أظن أظن أن الكتاب يذكر بتاع ما تبغى ذكر بتاع يعني بسم الله الرحمن الرحيم يصنع الله برحمه يجيب كي وصلى الله على سيدنا محمد الله يجزي الإيراد إلى محمد wa alihi da alayen sahbihi da sahabbansa da sallama tasliman sannan da aminci da walimmiya ya fara da bismillah domin neman tabarruki da sunan Allah subhanahu babban dalilin shine ikra bismi rabbika alladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta ko da yake aya ta karatu da wanda ya halitta rubutu ma ne cin abinci ma ne kan eh? abinda ba haka ne in za ka zauna ma haka ne ko za ka tashi ma haka ne eh, saboda an faɗi karatu ne saboda shi yadda kowane sauki musamman wanda za ka yi da baki ko a faɗa maka kasarwa ba ya fi kowanne sauki sannan kuma na biyu a nan Allah ta'ala ya ambaci karatu ne don saboda babu yadda za ka yi ka gudanar da rayuwanka ko ka ji daɗin rayuwar duniya da lafiya ba ta da karatu ba da shi ka ambaci kamar imamu nawawi rahimahullahu ta'ala yake a karkashin wannan abubuwa da dama zai shiga duk abin da za ka yi kai bismillah in kana fatan samun da kai da ciki sai za ka rasu bismillah rubutu ma bismillah za ka zauna bismillah za ka ci abinci bismillah za ka ci abinci bismillah komai ma za ka yi bismillah sai sama ya fara da bismillah rahama mai jin kai sifofi guda biyu na Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake mun karanta aya a cikin sallah إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنقصد لما تأمرنا وزادهم نفورا هناك كيف يسجد هذا رحمة أول Su suke menene da rahama kuma ana nan su yi sujada wa Allah su kuma suna cewa waye ne rahama ai duk wani wanda ka same shi mai tausayi shi ma mai rahama ne saboda akwai rahmanul yamama a wani mutumin da ake kiran kiransa saboda sabon tausayi yana kiransa rahmanul yamama mutumin kafin yamama alhali sun san Allah tabaraka wa ta'ala ake nufi shine sai suke a anabdu lima ta ta'muruna yanzu za mu yi sujada da abin da kake mana umurni wallahi ba za mu ba ba za da hun nufura hakan sai ya kara musu gudu sai suka bar addini suka ki sauraron manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yasa amma karanta ayan da ke jin su gida tunda kafiri ba zai yi ba to kai musulmi sai kai ina ba ta gani saboda haka ar-rahman ta Allah amma ka kira alif da lam ka kira rahman shikenan kana iya kiran wanda shi amma kuka sani in ka kira shi wai saboda yana da tausayi ne ko menene to in kuka je lahira za ku yi walle walle don kada wani ya ji wannan a ji a haifa masa ɗaya ya ce da wani ya kira ki rahama ina ba ta an gani tabbatun da sifa ce na'am wa sallallahu ala sayyidina muhammad wannan yayi salati ne wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine sayyidul awwalin wal akhirin shugaban mutanen farko da mutanen ƙarshe wanda yake ana yambaci kalmar sayyidina idan mutum ya ɗauko irin samfurin salatin da annabi ya faɗa in zai yi to babu ƙari babu ne amma za ka yi salatin ka haka wanda ka yi za ka kirkiro ka yi shi hakan nan ba tare da ta ba ta wata falala ko wani abu makamancin wannan mutum ko ka takaita wannan babu ne kamar yadda za ga zaman hadisai da dama suka ce an rasulillah suka ce sallallahu alaihi wa sallam wannan babu ne kamar yadda malamai ala sayyidina muhammad wa alihi alayen manzo Allah sune wanda suka yi imani da shi danginsa wanda suka yi imani da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya su mutane ne masu daraja waɗannan su ake kira su alayen kamar yadda za a girma manzo Allah kuma za a girma masu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun da yan uwansa ne za a girma masu amma ka zo ka ce to alihi din nan ya tsaya ne akan Ali bin Abi Talib da kuma sauran wanda suka biyo baya kamar yadda mutane shi a suke fara wannan babban kuskure in ka ce zuriyar na bin Abi Talib zuriyar na Fatima ne to ina zuriyar na Zainab wanda ita ta girme Fatima ta girme ta sa'annan kuma ba wai ana nufin ainihin wannan kalma ta tsaya ne a kan ƴaƴan annabi ko jikokin annabi ba Matan sa sun shiga ciki kan uwansa sa sun shiga ciki ina su abdullahi bin abbas ina su abbas din babban annabi ne ina suke kaga duk ka kore su kenan ta sanya yau a waje ina matan annabi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ta ambaton iyali za annabi ko ko kuma kun li azwajika wa banatika ya za ka yi ka raba matan annabi da kuma ƴaƴan annabi ko ka raba ƴaƴan annabi mata da ainihin matan annabi na aure saboda ka wa alihi ana nufin alayensa matansa suna ciki danginsa suna ciki wa sahabihi sahabban sa sahabi shine duk wanda ya haɗu da annabi ya yi imani da shi kuma ya mutu akan musulunci wannan shi ake kiransa sahabi ba wai wanda ya ga annabi da wasu sukan ce wanda ya ga annabi in ka ce wanda ya ga annabi to bakatun da suke zamanin annabi banda su kenan su ba sahabbai bane sai za a ke ce wanda ya haɗu da annabi من لقي النبي صلى الله عليه واله وسلم وامن به ومات على الاسلام amma an kace marra annabiya wanda ya ga annabi to wanda makajin zamanin annabi kenan alhali kuma akwai ɗaya daga cikin ladanansa Abdullahi bin Ummi Maktum wanda ma Allah tabaraka wata'ala fa qadara tabahu alayhi abasa wa walla an ja'ahu al-a'ma sai da Allah ya masa magana a kansa to shi yasa yake ce wanda ya haɗu da manzon Allah ya yi imani kuma ya mutu akan musulunci kaga akwai dabbobi guda uku da kowace gaba akwai bayani zuwa kuma wanda suka haɗu da annabi ba su yi imani da shi ba kamar su abu jahal kamar su abu talib abu talib bai yi imani da manzo Allah ba amma ya taimaka masa domin taimakon da ya yi musulmi da yawa ma ba su yi ba ya sa lokacin da ya zo da suwa manzo Allah ya yi kokarin ya tafi addinin Allah amma ya ce na yake shi yana ganin addini na yara ne amma dai zai taimake su ولقد علمت بأن yake na riga na sani cewa lalle addinin musulunci shine addini amma dai ni zan mutu akan addinin iyaye da kakanni ma akwai masu buga shi suka ce ma'adar da su abin da suke so kenan abu Allah ya sake jiki kwarai da gaske ya shiga damuwa ai Allah ta'ala ya ce na kala ta hadi mana habbaka walakin Allah ya mai yake kai ba za ka iya shiryar da wanda kake ko ba Allah ke ke shiryar da wanda yake ko kai na ka wa'azi ne kawai amma shiriya tana hannun Allah to bayan an jiya duk ne an gama komai za su ki kuma sai karin Abu Talib din sai ya samu annabi yake amma babban kannan fa ya ce maka muka kware da gaske amma dai ki bai karbi kalma ba akwai taimakon da za ka yi mota? da ke yi babban finde da Allah ta tabaraka ta Allah ya mota shi ne ga cikin wuta ke gundum amma masa sassauci ake a fitar da gangan jikinsa a ajiye shi a waje kafan sa ce kawai guda ɗaya take fita amma ba kwakwalwar da tana ta kafa saboda ne saboda musulunci wa manyan ta gidan da islami ne fara yi ku bala min wa ko kila akhira min al-kafir kai fa yadillahu qauman kafaru ba da imani wa shahidu anna rasul haqqun wa ja'ahum al-bayyina wallahu la yahdi al-qawm al-zalimin saboda haka ya hadu da annabi ya taimaka masa amma bai karɓi kalma ba saboda haka baya cikin rai an fi da shi sahabi ne wanda ya haɗu da annabi ya yi imani da shi kuma ya mutu akan musulunci akwai mutanen da suka zo a ƙarshe ƙarshe ƙarƙashin giza a a nasurullahi wal fath suka zo suka karbi addinin Allah amma manzo Allah yana rasuwa sai suka yi rija wasu suka hana zakka wasu suka bar sallah suka je kaka kura musu wasu suka ce al'adu su za su ci gaba da yi wasu suka ji annabawan ƙarya cikin su ma har da mata kaga waɗannan duk sun sake hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duk sun hadu da annabi to waɗannan ina malamai sun yi sabani akan wanda yake da irin wannan rigidi sannan daga baya ya dawo ana ganin an samu matsala a tsakani amma wanda ya yarda da wani annabin ƙarya kamar musailama ko kulaiha al'asadi ko kaja da sauran kire-kirensu waɗannan kan za su tafi Allah ya kyauta sallama tafiya alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu gaba daya alalamin shine al'alam ana nufin duniya duka duk abin da yake koma bayan Allah ana kiransa alam Allah kuma Allah ya babu wani wanda zaka ji an kira ki da sunan Allah eh. mu da hausa ma da muke kira alloli to ba abin da mu faɗa ne amma da abin da yake kamata ya ce abin bauta abin bautan waɗansu kamar gunki da sauransu amma Allah Allah shi kaɗan ba mai wannan suna sai shi kuma ya sake cewa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata bisa annabin mu shugaban mu annabi Muhammad خاتم خاتم النبيين كمان تين النبوة وإمام المرسلين كم شجبان مانزني دلش مازال لا يكيد شجبان مانزني كم يكيد كمان تين النبوة باب ولا النبي بيانا مازال لا يكيد إنه لا نبي بيانا باب ولا النبي بيانا أما مسلمي يوم فريقين يجوا كم يوم فريقين تيزموا كذا يوم فريقين يجوا ينادي لك كم أنجروري وجا أربعين تيجا نعم in dai kana yin mafarki ne kyau kana ganin hakan yana tabbata to a cikin arba'in da gida ka ki kake daya da mai yiwa nan da wani da za a samu wani annabi to za ka ɗan yi tsammani eh amma idan ka haɗa sauran ke. kwarai ko in ka haɗa sauran ya mu mazu Allah ya ce abin da ya rage kenan duk cikin abin nan din annabi guda arba'in da gida abin da ya rage ki ne mafarki ne kyau mumini zai gani aw turabahu ko ya gani ko a gane masa don wani zai iya ganin mafarki mai kyau da zai bai fara masa wannan shi ma alheri ne ba lallai kai ka gani da kanka ba abinda annabi ya faɗa kenan saboda haka maza Allah shi ne suka makin annaba babu wani annabi bayan sa duk wani annabin da ya zo bayan annabi to makayanci ne sannan kuma shugaban manzanni ne tun da ran takin kiyama duk za su je za a je wajen su a nemi taimakon su je wajen Allah su roki Allah ya yi mana sassauci su ce ba za su iya zuwa ba tun da san annabi Adam har ya zuwa kan annabi Ibrahim wa ta taɓa Allah su Ibrahim a kansa. Amma maza Allah shi da kansa sai ke. Ya sa Allah ya ce wani minan ne fa ta hajjar bihi na fila da Allah rasa an yi fata ta rafu kamar sai ma mahmuda. Kuma salatin da malai ke ta maimaita wa maza Allah shine Allah ta'ala ya riga ya umarni da yin salati inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah da kansa yana salati wa annabi mala'iku suna yin salati wa annabi ya ku da kai imani ku yi salati wa annabi mana ya sa manzo Allah ya ce man salla alaihi salatu wahida duk wanda ya man salati guda daya ko da kwama kake Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ko da ke ba kwaman bane to sallallahu alaihi bila ahad Allah zai masa salati goma kace Allah ya kara tsira wa annabi Allah ya kara aminci wa annabi to sai Allah ya yi maka irin wannan ko goma kagan kai ba ka ta ba idan Allah ya yi maka zai karbi nasa ko kuma zai jefa da nasa zai karbi nasa ma da ya zama definitely ne karbi kenan ya sa ranar juma'a ke son a yawaita yin salati wa annabi saboda wani hadisi manzo Allah yake inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'a yayya ranar Qur'anin juma'a bari in sallake zuwa inda ya faɗa yace ku yawaita yin salati gare ni fa inna salatakum ma'budatun alayya lalle sallan ku ana kawo mu قالوا كيف تغض عليك صلاتنا وكذلك قال فإن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ku yawaita mun salati ranar juma'a ko da mutum sai yawai ta yi ko da rubutu ne ma malamai sai suna yawan yi inda aka ambaci suna sa sai mutum ya kokari yayi awwalu ma yajibu al mukallaf mala ce farkon abin da yake wajaba akan baligi abin da yake nufi da baligi shine wanda ya balaga idan mutum ya balaga ta shekaru ko ya balaga ta aure ko ya balaga ta wajen jinin al'ada ko ya balaga wato kamar mace kenan ko ta wajen jinin al'ada ko ta haihuwa ko ya balaga ta wajen gemu ko ya balaga ta wajen canjin murya ko ya balaga ta wajen fitan gashin gaba su waɗannan hanyoyi ne daban-daban na balaga inda yana da hankali shari'a ta haukarsa in baya da hankali kuma wannan yana da sauki in ya mutu shi dan aljanna ne yanzu a lokacin ka karanta da wadansu nasoshi sai ka ce to ta ma zai gane su ba za a nema musu magani ba walai duk wani haka aka yi masa maganin ma in ya warke wato tsiyansu sai ta fi tsohuwar mota to ka gani haka ne wato gara yana cikin haukar da ya bai saba wa Allah ba ne tafi lahira zai tashi da lafiyarsa kuma ya gida yana cikin sauki ya sa duk inda kaji an yi maganan balaga to akwai hankali amma in babu hankali to ba magana ba magana a matsayin ka na baligi a matsayin ka na baligi farkon abin da yake wajaba a kanta, kanka shine tasfihu imani ya inganta imaninka mutum ya inganta imani sun kowane mutum da kake ganin sa ma min mauludin babu wani mutum da za ka gaishe face alal fitra الذي يرجع يقطع فأبواه يهويلانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة الجماعة هل تجدون منها من جماعة اقرأوا إن فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا duk wanda ka gai yana da imani sai dai imanin sai ya إن جد إيمان الله a matsayin ka na musulmi kullum za a ce ya kai musulmi kai imani ya ayyu allazina amanu ta, za taqullaha wa aminu bi rasulihi yutikum kiflaini Allah tabaraka wa ta'ala ya ku da kai imani ku ji tsoron Allah ku yi imani da manzon sa ai da haka mun ana ta maimaita abu ne abin da ake nufi shine tawfiqu imani mutum ya inganta imaninsa imani da Allah ya kada ya cancanta abota maza. sannan imani da mala'ikun Allah wakilai ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba sa ci ba sa sha Allah ya halitta su daga hakke imani da manzannin Allah da annabawan Allah wakilai da a cikin su a cikin mu wanda Allah ya aiko su domin su rinka yi mana gargadi bashirin wa mundirin domin su rinka albishir su rinka yin gargadi kuma abin da suka zo da shi shi za a yi aiki da shi jagoran babban su ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dole duk abin da zamu yi ya kasance manzon Allah ne ya zo mana shi in ba shi ya zo da shi ba to ba za mu aikata ba ba za mu saurara ba sannan imani da littafan Allah nan littafai suna da yawa amma daga cikin su akwai alqur'ani wanda shine aka ba mu aka ce mu yi riko da shi kuma kitabun la ya sayyid al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tawlidu min haqqin amin dole mu yi aiki da shi da fassara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma fassara manya-manyan malamai magabata waɗanda yake masu tsoron Allah ba ɗan ciwa ba sannan kuma mai imani da ranar lahira wato ranar karfe ke sanan da za a yi kisari idan mutum ya aikata mai kyau zai gani mutum ya aikata mummuna zai gani kuma ya man misala misqala dharratin khayran yara ko man misala misqala da ran yara sannan mai imani da kaddara mai kyau ko mara kyau babu yadda za a yi cikin rayuwa ka ce kai abin da kake so shi zai gudana a'a kana hannun Allah ne subhanahu wa ta'ala yuqallibuka kai ayyuka Allah ke yake jujjuya rayuwar kai yadda ya ga dama yasa ka ce kada mu kuskura mu zaki zamani domin zamani shine Allah ce kai wannan zamani Allah ya iya mu zamani sai dai ka ka tsine mu mutanen zamani amma ba zamani ba Allah shi ne zamani ya zo da wani ya tafi da wani kamar yadda ya zo da kai ya tafi da waɗansu kuma an kwana biyu zai tafi da kai ya zo da waɗansu to dole kai imani da kaddara da kyau ko mara kyau amma ka bi hanyar da ka dace duk abin da ya same ka daga Allah ne na alheri ko na sharri kamar da al'amari zuwa ga Allah to sai Allah ya canza maka da mafi alheri to dole mutum kullum ya rinka cultivating din waɗannan rukunai na imani yana kokarin yin gyara ciki shine tasirin imani ثم معرفة ما يصلح به صرف عين sannan bayan ka inganta imaninka to kuma sai ka san abin da za ka gyara farillai na ainihi sai ka ne wajen fassara yana goyon bayan fassarar farillai na ainihi akwai wani malamin da na taba ji yake wai farillai na ainihi wai ba wai kuskure ne farko aini farillai na dole to menene farilla kuma menene dole sai ka bambanta yanzu yana da kyau mutum ya karanta yare su fahimci yare su fahimci yare farko aini farillan ainihi duk mutumin da duk fahimcin da kake masa ainihi ya san ainihi akwai abin da ya zama dole a kansa akwai abin da ba dole ba in ka ɗauko mai gida a gidansa akwai abin da ya zama dole a kansa akwai abin da ya zama wato musahabi idan ya yi yakin ka tabi yanzu mutum da ya zo a auro mata guda biyu ya zo ya ajiye su yana da ɗaya guda biyar shi kenan sai ya zo inda ce to shi kenan ku yi ta kanku ni ma zan da ya ta kai ba zai ba su abinci ainihi ne ko ganin dama ne ainihi ne amma ya ji an samu kudin ina so zan saya zan saya muku ina neman amma kudin nan ya naira dubu uku ne ko dubu biyar ina ganin ya kamata ke ki samu ki ki samu yara ma su samu wani da suka yi ba suka ce a a kai dubu biyar din nan ka raba mana sau tsakanin mu sai yau zanin dubu biyu da ɗari biyar biyar sai ka ce ka ji idan ba ka amince da wannan mutai Allah ya kama ka da laifi kamata ya yi idan za su ya ko su yadda da zanin yi kafa ko su yadda da na dubu ɗaya ko su yadda da na dubu ɗaya da ɗari biyu in ya zo sauran kuma da jiya su yi kayan gundu wayan ba لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها يجعل الله بعد عسر يسرا saboda dole ne mutum ya tsaya ya taka tsantsan cewa akwai abin da ya zamo dole akwai abin da ba dole ba ne don haka dai farko ai to farillai na kan ko da yake ya fara ambata mana guda daya gyaran imani kuma an ka tashi lissafin su ba suna da yawa kaga salloli guda biyar din nan fardu aini yi alola fardu aini wankan janaba fardu aini biyayya wa iyaye fardu aini kulawa da iyalai fardu aini tarbiyyar yara fardu aini waɗannan furudul aya ne ake kira farillai ne na ainihi don kai yi bankaji lahira sai Allah ya kuma wannan su ake kiran su farillan ainihi amma abin da zai ambata mana a nan wanda suka shafi ayyukan ibada kafin ya shiga wanda suka shafi ayyukan ibada zai ambata mana wajen ɗabi'u kuma akwai farko ayin furudul ayyan tafi fantu da kyawawan ɗabi'u ka nisanci da ɗabi'u ka kare salati shine ba da misali yake kaman hukunce hukuncen sallah mutum ya rinka zuwa yana sallah haka ba tare da ya san hukuncin ta ba wannan dungulan ku ne yake dole sai ya nemi ilimi kwarai kuwa ai dungulan kula ko manya sun sani sun san dungulan kula wato mutum yana yi ba lada ke ba to ka kame salati dole ka san hukuncin hukuncin sallah wa taharatu da tsarki yadda ake tsarki babba da karami wa siyani da azumi musamman na farilla to wannan ya kawo mana misali amma suna da yawa ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله kuma wajibi ne ya kiyaye dokokin Allah kun dole ki ma kun tsaye inda aka maka iyaka nan za ka tsaya Allah yana ce tilka hududullah fala ta'taduha wa tilka hududullah fala tafabuha kada ku kare dokokin Allah kada ku kusanci dokokin Allah balle ku kare su sai mutum ya zamo mutumin kirki wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi ya tsaya inda Allah ya masa umarni kada ya tsallake inda Allah ya hana to wannan dokan Allah kenan iyaye dokan Allah farko ayin wa yatuba ila Allah sai kuma ya kara da cewa mutum ya tuba zuwa ga Allah yana da laifi ko bai da laifi yanzu akwai wani mutum da zaka daga shi kake bai da laifi to maza Allah ma da kansa yana yin da take fari to wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marra a rana nakan yi istighfari fiye da sau 70 nakan yi sau 100 Abdullah Allah ko wa karbu jira Allah ma taqaddama min dhanbihi ko ma aka Allah ya gafarta maka to balle ke sai ma da yake su ba kuma kowa da nake ganin sa ko liman ne yana da laifin sa ko liman ne kamla an fa alai kafin Allah ya kufi da shi don hadisi ya tabbatar da cewa duk wanda baya istighfari baya roƙon Allah baya neman tuba a wajen Allah to Allah yana kufi da shi ba ko da bayan sallar ba ko bayan sallar la'asar ko kuma kowane lokaci kai ta isi gifari amma bayan sallar masuba shi yana da muhimmanci saboda lokaci ne da yake akwai nutsuwa kwarai da gaske sai sallar masuba astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ko kai salloli guda biyar annabi ya yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai ya yi kafin ma ya juyo sai ya yi kokunna to kaga kowannan ka rike alhamdulillah bayan kowace Allah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to kana tafiya ka yi kana wajen kasuwanci ka kai in ba sai dole sai ka zauna ka kefa wani lokaci ba ko sai ka haɗa kan waɗansu mutane ku zo wani lokaci ku abin nan saboda annabi bai yi ba kuma sahabbai bai mazo su ba wannan ita ce ka'ida ka nemi gafaran Allah ka ka tuba zuwa gare shi ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah wa tubu nasuha kuma za a yi tuba a yi tuban gaskiya shi yasa ma da ya kawo sharuɗa tauba tawbati sharuɗan tuba annadamu ala ma bata. mutum yayi nadama bisa abin da ya shuɗe za ka yi laifi ka yi nadama sun annabi da kansa ya ce mu tauba duk wanda ya nadama ya tuba ya wa niyyatu ya huda ila dhanbin fi ma baqiya alaihi min umri kuma ya niyya ta da ya koma zuwa ga laifi cikin abin da ya rage na rayuwarsa in kada yanzu tattalin arziki ne ya matsu shi za ka dawo masallaci kana yin kuɗi ko ba za a sake ganin ka masallaci ba yi wadan za ka fice zai tuba saboda yanzu babu ya shiga talauci yana samun wadata shi kenan sai kuma ya koma cikin laifi to wannan hatsari ne babba wa yatsu kalma al ta fi sa'atiha kuma ya ba aikata sako a lokacin da abin ya same shi ma'ana za ka iya tafiya wani waje ga hanya mafi sauki da za ka aikata sabo to ka ji tsoron Allah ka aikata in kana mutalar da tambaya idan yana da cuɗanya da sabo ne wannan waɗannan sharuɗa guda uku su ne sharuɗa na tuba kan kowa da kowa amma idan akwai haƙƙin wani to akwai ƙari rufe guda ɗaya shine kamar yadda wannan haƙƙin ko kuma ka je ka same shi ka ce to akwai wani hakkin ka kai na ka ya ce mun ya ce ya ce maka kike na to Allah ma ya ce maka amma in da ya ce maka wallahi komai buhun gishi ba bari Allah ba ya ce maka in da akwai shi fala yahillu lahu an yakhira tawbata kada mutum ya da tuba kamar yadda samarin mu ne yanzu suke yi yana ganin sa ya shekara 60 ko sabai yana hangowa shi ma yana ganin zai shekara 60 ko sabai to bari ya abin da ya ga dama ya shekara 20 ko talatin. kai an kai ka dauka cewa yadda za ka gaji kudin baban ka za ka gaji ke karunta sai ba ka bane mutuwa ko kai ka za ta iya zuwa ka dauke ka balle ma yanzu akwai hanyoyin mutuwa da yawa kai ma da kake saurayi ka fi jefa kanka cikin hadarin mutuwa ومن لم يمت بالسيف ما تبدونه تعددت الاسباب والموت واحد saboda haka bai halatta wannan ma yana da cikin furudul ayan baya halatta mutum ya jinkirta ba? wala yaqula hatta ya'diyani Allah kada ya ce sai Allah ya kirye ni okay wato kai a yanzu kai ba kirye bane don Allah ya dauki ranka yin wannan hali ka tabbatar da cewa kai din na san wuta saboda haka duk lokacin da mutum ya tabbatar yayi laifi to ya nemi gafara Allah ghafurur rahim Allah ne gafara ne kuma bai kirkai amma mutumin da yake sai Allah ya shirye ni saboda shi bace ce ne fa innahu to wannan yana daga cikin alamar takiyyar takiyyi kenan kama Allah ya amman ladina amma suka yi yan kuma gobe in Allah ya kai mu za mu shiga daga inda muka tsaya kun san yau shi ne ko dole mu dan ja lokaci amma an zo wata ranar ma wanda kai ne ya zafi ta kai kawai zan yi mutashi Allah ya taimake mu Allahumma jami bi shada Allah ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alaikum salam wato kamar yadda yawancin